Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. studio kalangu. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar a cikin wani sabon shirin namu na muhawara na studio Kalangu wanda ni Rakiya Aremi ke gabatar muku da shi. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye bisa kyakkyawan layin da ke kumshe da gidajen rediyo 34 da ke a sassa daban-daban na wannan kasar tamu ta Nijar. A nan babban birnin Yamai suna zo muku ne bisa Alternative FM mita 99.4, Kwaratagi FM bisa mita 90.9, Challenge FM bisa mita 96.6. Bangaren Facebook Studio Kalangu layin yanar yanar gizonmu www.studiokalangu.org. Muhawarar Studio Kalangu wani fili ne na tattaunawa wayar da kai da kuma jan hankali inda muke gayyatar masana su zo su ba ku ƙarin bayani akan abubuwan da kuke ganin duhu akan. A yau muhawarar Studio Kalangu ya karkata ne akan shigar mata cikin siyasa ci gabansu da kuma ra'ayoyinsu. Tun kafa demokradiyya a ƙasar Nijar mata suna taka rawan a zo a gani cikin tafiyar tafiyar da horanninsu na siyasa saboda suna da ikon rinjayar zaɓe sabilin matakansu da ba su da iyaka bunƙasar da wasiƙan jam'i'un siyasa ta hanyar ƙofa-ƙofa da suke yi waƙoƙi da wasu ke rairawa na tattara masu zaɓe don su zaɓi jam'iyyarsu a lokacin zaɓe duk da wa'annan gwarzannin aikin da suke yi da kuma wani incin doka da gare su kullum suna ga matsayin goyon baya ba su cikin matsayi masu yanke shawara cikin jam'i'u ko ikon ƙasa wannan al'amarin yana nuna cewa an daɗe ana taka incin siyasar mata. Tun fitowar da mata suka yi wanda ake kira taron jerin gwano na uku ga watan Mayu 1991 domin a dama da su cikin kwamitin shirye-shiryen taron ƙasa Conference National. Shigar mata cikin siyasa ya fuskanci wasu juyi. Wannan taron jerin gwanon ya buga somawar yaƙin mata a kan incinsu da kuma amincewar da dokar nan ta kuta da ta ba da damar ƙara ƙara adadin mata a cikin zauren ɗaukan shawara, kafa ma'aikatu, ministoci na mata da kuma zaɓin mata cikin harkokin siyasa, kafa ƙungiyoyin mata da ke kare hakkin mata da kuma yaƙi da duk wasu ƙasƙanci ga mata. Duk da wa'annan ci gaba a bayyane yake da cewa halin da mata suke ciki a nan ƙasar mu ta Nijar ba shi ta kyau, sabilin bambancin da ake tsakanin jinshi biyu wannan kuma a shekarun baya gwagwarmayar mata na ja da baya dalilin haka ne muka tsara wannan muhawara domin sanin miye abin yi kuma miye mai yiwuwa akan samun shigar mata cikin siyasa mai kyau a ƙasar Nijar da farko dai za mu tattauna akan ci gaba da aka samu na shigar mata cikin siyasa daga baya kuma akan ra'ayoyi don samun shigar mata cikin siyasa mai kyau A wannan muhawarar za mu tattauna tare da Madam Ben Wahab Aishatu mai kokari kan incin mata 'yar jam'iyyar CDS Rahama. Madam Gambo Maryama Sulai mamba ce ta jam'iyyar Lumana Afirka. Malam Asanu Mamman Sani tsofan shugaban Alternative Zandar da kuma shugaban gungun da ke aiki a kan karamcin dokar doka. Da kuma Madam Falmata Usman masu horar da mata a kan harkokin siyasa ta PSD basira a ah, kofe med a ƙarƙashin ƙungiyar fad Kamar dai yadda kuka ji a yau muhawarar Studio Kalangu za ta ba da damar jin shigar mata cikin siyasa a ƙasar Nijar, cigabansu da kuma ra'ayoyinsu. Kafin mu soma za mu saurari Madam Usaini Hadiza mataimakiyar darakta a ofishin shugaban ƙasa kuma shugabar mata na jam'iyyar PNDS tarayya a lokacin da ta ba mu ra'ayinta ta waya. Zantar mata su yi takara sai mu ce eh abu ne da ya zamanto yalla sabo a wajenmu tunda sai mu ce ba a daɗe ba tunda demokrasiyyar tamu ma ba ta daɗe ba kama sauran fashi. In an ba an lissafa an gani tun lokacin da aka buɗa eh, siyasa a cikin ƙasarmu bayan conference an duba duka mahiyawanta a cikin kungiyoyin farti da wuya a samu eh, mata waɗanda suka samu babban wuri a cikin farti amma a yanzu in aka tsaya aka lisai aka kwatanta da lokacin bayan conference sai a ce alhamdulillah an samu karuwa ko da yake a cikin karuwan nan mu mata sai mu ce lalle an karu amma dai ana son dadi. me yasa ake son dadi? dan saboda in aka zo aka yi lisanin yan ƙasa sai ka ga an hundo kundi an ce a cikin lisanin yan ƙasa da aka yi sai a ga wata ra a ce mata ma sun yi yawa amma kowane fanni ka ɗauka sai ka ga babban matsayi dai da wuya a ce an samu mace kashi talatin a cikin ɗari sun samu babban matsayi wannan yasa a shekarun baya wannan kundi da aka hudo da ake ce makota da aka ce ya kamata cikin kowane zaɓe za'ai ya zamanto ko mace ce ko namiji a ce cikin kashi ɗari an samu mace goma sha biyar ko kuma namiji goma sha biyar amma mu da yake matan ne ke baya sai mu ce kundin sai ya zamanto na mata don saboda a samu karuwan mata ne aka yi shi. An samu ci gaba da in kuna tune a lokacin da aka fara demokrasiya ina tsammani da aka zo eh, abun nan assembly ina tsammani mace guda kaɗai ce ke da kai asamli amma yanzu a cikin da fite ɗari da saba'in da uku ina tsammani muna da mata ishirin da biyar to lalle da mun yi da so a ce an zo an daidaita amma sai a ce akwai abubuwa da yawa da suka sa ba a samu kai haka nan ba amma alhamdulillah bisa kan ƙarin da aka samu mata sun yi ƙoƙari amma ana so su ƙara ƙoƙari kuma farti mahi yawa su ne ake ta su ƙara ƙoƙari tunda in farti bai tsaye da mace ba takara kenan mace ba ta kai saye ko ta kawo dipite kuma akwai dalili da yawa ke sawa a samu a tsaye da mace takara. To madalla mun saurari madam Usaini Hadiza kenan a lokacin da ta bamu ra'ayinta ta waya. Madam uh, Ben Wahab zan dawo gare ku. Eh wani irin ci gaba ne masu mahimmanci aka samu akan uh, abin da ya shafi shigar mata cikin siyasa a Nijar. To shigar mata dai cikin siyasa a Nijar ban mu ba a yi komi ba. Mhm. Ni ina cikin masu ganin an yi abu da yawa. ci gaban da mata suka yi ni dai ina ga kowace rinyo da ake yi ana jawo mata yanzu dai akwai yayi da aka ɗauko ana autonomization de la femme kinna kamar bunƙasar arziki daga hannun mata to ni na gani wannan ya kama hanya tunda yau in tsiya ta maka yawa siyasa ma ba kayi ba kuma an buɗe ma vraiment mutane kai yau a anma da ake cewa maza ba sa bar mata su yi ba siyasa mm. wannan yana nan yana karewa tun da maza sun ba matan su daraja sun san dai ba matan da za su ta bane su yi ta karambani tun da wannan ma shi ya kawo shakku shakku ni ba na bar ba mata ta amma yanzu wallahi ba haka nan bane an canza an canja mm-hmm. akwai banni cewa babu cikin abu duka baka ca ɗari bisa ɗari ya zama amma dai da dama yau maza wasu da matansu ma suke zuwa wasu ko matansu ma wani wuri suke siyasar su mazan ma basu kula kwarai da siyasa ba amma ana yin shin wa'annan eh, ci gaban suna haifar da sabbin mata cikin siyasa kwarai da gaske ku wannan suna akwai mata da suke zuwa cikin siyasa amma har yanzu aikin namu ne mu ya kamata mu buɗe kai tunda ni na gani mhm. a nan ya maima mata masu ilimi masu babban ilimi sai a zo ana zamne sai ka ji kamar suka yi wani taron su na masu ilimi haka sai ka ji suna ca mu ban mu siyasa wannan abun yana bani mamaki to baka siyasa ai ran vote kana ta tahiya kai vote ko mhm. to kenan duk wanda yake vote akwai partin da yake vote siyasa ai iri iri ce kuma haka ake so akwai mai hutu a hili ya ihu akwai wanda shi ilimin shi yake sawa siyasa ta ci gaba akwai wanda an san da zaman shi dan na ne ranar zaɓe zai zo ya zaɓe kenan kowa yana siyasa ya za a idan a ƙarfafa abubuwan da aka samu kamar na cigaba to na cigaban nan da ya kunji koke mu. ya kamata mata wanda iliminsu ya kai su ɗoki babban wuri da ake cewa a basu kuma a yi respectan wannan luwakin sun lokuta ana bada ba cikin namiji goma ko a ɗoki mace guda a sa ko ku ayi kalkil a'a yanzu mutum tara ne kenan babu dipursa tunda babu rabin abin nan wannan gyarawa ne ake tsakaninmu mm. tunda mu ake tarawa mata mu je mota ta yi binan da mu ta binan da mu mu je ƙasa mu kwanta a ƙauye mu shiga ina mu shiga ina tare da su wannan ma ko da yake akwai luwakin akwai partin yau da suke cewa to mu in muka samu depute uku a wuri haka biyu maza ne guda mace ce amma wani wuri sai a ce ai cikin uku in kai raba baka samu ko mace guda tunda babu rabin mutum to wannan ne ya kamata a karkawa ma mata a samu su ma su je gaba to madalla za mu dawo gare ku insha Allah madam gambo maryama um, wa'anne matsaloli ne ke hana yaduwar mata a cikin siyasa masha Allah matsaloli masu hana yaduwar mata a cikin siyasa suna da yawa amma na horkon shine matsalar mace da mace matsalolin da ke akwai a tsakanin mu mata mace ce zaki gani a cikin siyasa ta taka ta shure ta samu matattakala biyar shida bakwai ta yi sama wa'anda ke ƙasa maimakon su yi tawakkali su kama mata ta ƙara isa inda za ta isa in ta isa ita ma ta waiwaya a cikinsu ta ba wata hannu ta kawo ta saman nan a'a su ke jan ta tun daga bisa sirfito ta ƙasar rif faɗuwar da in ta faɗi har abada ba ta tashi ba haka nan muke ma juna matsalar mu na farko ya mu ya mu ne rashin haɗin kanmu matsalar mu na biyu abin da maza ke so shine muke na muna musu Yau in babu shiri tsakanin mu su mata maza ba sai su kurɗa ba sai su kurɗa su ƙara gwada mana cewa ai dama da kika zo siyasa wane ya kawo ki kakkiyar da ki yada shi ki kama wanci wancan nan da kike ji ana ta mace in ta samu ta nema ma mace ba haka nan ba matsalar mu ta uku ita ce talaucin mu talaucin mu ya kai ga inda yau ko mace ta shiga siyasa in wani abu ya tashi na a kawo a kawo battara abin da za ta kawo ko ta kawo na ta bai karhin na namiji kenan sai a nemo wani wanda zai dan bada da sunanta shi ko wanda duk ya bada da sunanka abin da duk ya ce ki shi zaki matsalar mu na hudu shine in muka tashi yin siyasan muna yin shi ne ido rihe menene ido rihe e, kaman maza su suke cewa za a yi bote in na ɗauki fannin wai inda ake ma zaɓen za a je wurin zaɓe an ɗauke ki an sa ki sai a ce in za a zamna a tattamna bisa kan wani abu mai mahimmanci cikin party politik sai a ce sai lokaci kaza da wari ta ake muku ku zo karye takwas ne zabi na dare tun da rana kowa yana zuwa wurin aiki in kuka zo karye takwas kina zamne a sha biyu suke ware kiran juna yanzu da yayin talifar ana ca suna nan mata. eh akwai biyu akwai uku ku kyale yan banza he sun za musu mai kwawa ita zaka gani ɗaya ko biyu ta zamna an hwara da ita karhe biyu karhe biyun nan tsaya ki shi su mazan sun kai hamsin ko akalla dai ashirin kuku biyu jama'a ko an kawo wani zance mai mahimmanci kuna son ku hana ku biyu da su wa'annan ashirin ina ma da gami wannan su ne matsalolin mata mafi girma wanda ke hana mace siyasa a yadda take to ya za a yi a magance wa'annan matsalolin na ɗaya haɗin kai mhm. haɗin kan mata don allah mu haɗa kanmu waɗanda muka riga muka ci gaba na ya kamata mu tattaro sauran mata da ba su gane ba da ba su gane ba miye rashin gane ganewansu tu har yanzu wani suke biya suna yi kina iya zo ki ka kanki dan kanki cikin siyasa kina iya wani ya kai ki abin da yake so an bai da kyau ki ce wala na ki ban yi tun da dibi duniya kadai ki dibi lahira na biyu abin da ya kamata mu mu tashi tsaye tsayin daka Allah bai hana mu kowa ba hanyar neman kuɗi ki samu sana'ar da zaki ki riki wani abu a hannunki wanda zai baki izinin yin abin da kika ga dama a lokacin da kika ga dama da kuɗinki ki ba da kuɗin wani ba mm-hmm. a na ukun zan zanciya mu mai da kanmu mutane masu muhimmanci masu ma'ana masu kare mutuncin kansu wai ba don kin tsaya ƙarhe ɗaya biyu ba a reunion kin politik zaki zama abin da ake ɗaukar mu bisan shi macen siyasa ce a ba ta da komi ali iska ce kai har karo ma ce in kin so sunan da kike so shi za a kira ki da shi in kika tsaya tsayin daka kika mai da kanke mutum a cikin su ko su mazan akwai inda suke ta yi hmm. Shin dokar kotan nan wani matsayi ne na ma'auni mata a cikin siyasa? iyo da aka hudo shi aita aka yi ma'aunin maza da mata maza ko mata mhm. amma an ɗoka an maida shi na mata da aka maida shi na mata ko zahiri ya kamata mu rike shi da hannu biyu mu san da camu ya shafa in muka rike da hannu biyu muka rike muka ɗoka mace dubu mai maza yawa a Nijar tunda mun maza yawa in muka haɗa kanmu ni haɗin kan nan shi zai ke damuna in muka haɗa kanmu muka ce abu kaza da aka yi ba mu yarda da shi ba ke da kike je ana ta dokan ku ta bai huto ba sai da aka yi marshi nan jerin gwanan nan da muka yi ga su ne a gaban mu muna biye da su lokacin mhm. aka tashi tsaye-tsayen daka wallahi ran nan macen da take tuwo ma ta bar tuwanta ta huto kuma na rantse da Allah wata mata in kika tambaye ta dan me ta huto ma bata san me ake ba mhm. bata san me faru ba kawai an ce mata su hito da hihi kowa ya huto in an haɗa kai aka samu har aka samu wannan eh, eh, kundin ya huto dan me wajen aiki da shi ba iya haɗa kai a samu abin da ake so mutane mu haɗa kanmu mu samu cewa wallahi wannan wannan wannan dokar da aka ɗoka doka ce wanda in mun haɗa kai za mu samu wani abu cikinta dole gyaɗa ta yi mai in taƙiya ta sha maza. to madalla zan dawo gare ku insha Allah mm, zan dawo kuma ɓangaren malam asanu mamman sani ranku ya daɗe alternative espace citoyen ya gudanar da wani bincike da ya gano rashin daidaitun doka eh, cewa da kota a jihar zandar wa'anne irin rashin daidaituwa ne a samu To, bismillah rahman rahim. Eh, a tahiyar da ake ɗaya da aka yi wannan doka ta shekara dubu biyu mhm. eh, sai aka gano da aka yi kamar shekara goma tana aiki duk da wannan da aka diba sai aka ga a wasu komin-komin misali eh, yawan kwansayensu sai aka ga kama wannan doka ba a yi aiki da ita ba tunda mhm. sai ka ga komin wadda yake da kwansaye goma ko sha biyu ka ga babu mace ko guda. wani kaga sun kai sha uku sha biyu amma mace ɗaya lace a ciki alhali kuma kotakin ba haka ta ce ba mm. to wannan abin sai zaburar da mu muka ce to bari mu je mu diba a ga yaya ne aka yi haka wato kotu ce wadda take shari'ar zaɓe tarihi idanta ko kuma farti politik ne suka bi ta wata hikima suka tsallake wannan doka mm-hmm. ko ko yaya ne to alhamdulillah da muka yi binciken sai muka gano da cewa duka ba haka bane ba saboda koti na ɗaya ta yi aikinta mhm. duk listikin da aka bata na candidature wato ya yi aiki da wannan dokar ba wani wanda ya taka kuma da aka yi zaɓe kowane farti hallo ya yi aiki da doka wadda ta ce lallai dole a samu kashi goma na jinsi kowane jinsi a cikin akalla mhm. kashi goma na kowane jinsi a cikin listikinku to menene ya sa aka samu wannan gyan a komin goma da muka ɗauka wanda suke da matsala a jihar da magaram sai aka gano da cewa kaman abinda bahaushe yake cewa biyar biyu batta yin goma eh, a konsai guda mun ga inda farti kaman biyar suka yi takara kowane farti kaman ya samu mutum biyu biyu konsai biyu a konsai biyu ba a tilasa ka kai kota kenan sai a gama konsai goma gasa a konsai amma kuma babu mace ko guda in ka tambaya kuma babu wanda ya taka doka kenan nan muka ce a raunin da ke da kwai ita doka cewa ta yi dillistikin farti dole ya kumshi goma bisa ɗari na kowane jinsi to muka ce kamata ya a ce kowane kwanse municipal ya kamata ya kumshi goma bisa ɗari na kowane jinsi mhm. wannan gyaran kenan da muka kawo na biyu abin da yasa aka ga a masu tahiyar da eh, meri wato wakilai su mayar su mataimakan shi babu mata da yawa saboda ita wannan dokar ta hamance da wannan fannin ya kamata a ce ita doka bisa kotakin nan ta yi aiki da ministry for direction na abin ga daukan decision inda ake wato masu jagora mhm. a ce to su ma cikinsu a samu kashi kaza na kowane jinsi da lokacin nan tilas a kowane konsai za a samu mata a cikin eh, ta yadda wannan abubuwan to bayan haka akwai ita kanta wannan dokar da ake faɗi kenan mutane ya kamata su yi la'akari da cewa wato ita ba hawa doka ba ce da ya kamata a ce kullum ta ɗore ana tafiya da ita abu ne na wucin gadi saboda ya gyara wani tangarɗa da ke da kwai amma daga abin da ya gyaru sai a wuce a tafiya kana tunda abin da ya sa abin ya juye yanzu ya zama matan suna ƙasa suke baya saboda duk wani abin da yake ake amfani da shi a yi siyasar su ba a hannunsu yake ba na ɗaya kuɗi na biyu da wasu abubuwa da ake kira kaman kamar dai mutum yana buƙatar ah, goyon baya na jama'a mm-hmm. namiji duka yahi wannan kamar su ce moral da su ce popular da ake hudu a mm, faransa kenan duk goyon baya yanzu inda mace za ta hutu ce tana son abu namiji yana nema masu ba da goyon bayan da akasari maza ne mm-hmm. kuma matan masu sun ne wasu su goya ma namijin baya abin da ya haɗi shine ake aiki da shi mhm, mhm. to wannan abubuwan ya sa mace abu komi ya kubce daga hannunta ya zama ita mai bi ce kur yaya za a yi don a shayo kan wannan daidaituwar dokar kota to ita wannan doka ta bisa kota a aikin da muka yi mun gano da cewa akwai kurakurai da yawa kamar wanda na fara faɗi yanzu mhm. na farko muka yi shawara a rubuce mun ma ba ministar na eh, protection la femme lokacin nan Eh, muka mika musu shawararkin muka ce wannan inda za a yi gyara dokar na a daidai haka ita kanta ta isa inda za ta sa a ci a ci riba abin banda wannan eh, muka ce ya kamata a ce misali tunda akwai lokacin da departement an ce ita doka ce ta a departement shine circumscription na eh, zaɓe na dipte to departement yin sai sauya zane kamar yadda ake waɗi da region ne na yanzu kamar su zandar maradi tilaberi da wannan su ne departement to a su aka yi wannan hasashen yanzu daga baya da aka yi decentralization wannan sai aka mai da departement suma na da sai suka koma departement yanzu a su ne ake daukan abin ga circumscription na deputy kenan wannan yanki wanda aka ce da in ka samu deputy kaza za ka ba da kota ya rage ƙarfi yanzu in biyar kake samu misali a damagaran na sani in ka samu biyar kin nan dole sai ka bada kota amma biyar kin ne yanzu ka same shi a departament daban-daban ɗaya guda biyar kaga baka badawa mm-hmm, mm-hmm. to shine kenan sai ka ga mutum a region guda ya tattara a departament uku ko hudu ko biyar ya samu diptan da sun kai da zai bada kota amma bai bada saboda mm-hmm. da circumscription yin shaki aiki e haka wajen abin kwansaye kwansaye in ka zo sai ka ga departement guda akwai komin kamar tara yanzu a kance a komin ɗin kance wannan duka sai ka samu kowane conseil municipal party yana da mutum biyu nan nan mutum biyu nan mutum biyu nan mutum biyu sai ka gangama da yawa a Departement. amma babu mace ko guda to muka ce abin da ya kamata shawara ta farko abin da ya shahi dipte a ce in kaman a Departement ɗin mutumin nan baya da mace a cikin conseil municipal to dole a lissafa mai a department ɗin gaba ɗaya a ce kuma tunda in ya yayi shafe a wancan kamar yanzu mutum ya samu bibi nan da na hudu ya gama wajen dubce goma bai da yanzu kuma doka sai ta ce kuma a ishalkin department duk wanda babu jinsi biyu a ciki to dole a nan za a hudda kuma na dipite a department ne aka ce ko shine circumscription to duk wanda au niveau de la region aka ga bayyada babu jinsin nan biyu kuma a niveau kin region hallo za a yi kina a region dole sai ka samu wannan dipur sangin nan mhm. deja an aka yi wannan da wuya ka ga parti ya samu député abin ga a parti manyan na a ce babu mata wanda za su hudo sama kenan wannan zai yi a melore na uku na conseil municipal direction insu dokan nan inda ta gibin nan ta cike shi a ce duka a direction na abin ga parti eh, organ na decision wato masu jagora na meri-meri mm. ya zama a cikinsu kurin an samu kashe kaza mm. na mata ko na maza kenan kalli zama duka maza ne suke mulki ko ko duka mata ne suke gaba daya to wannan su ne suna cikin shawararrakin wanda mun rubuta su kuma mun bada to amma abu ya jima kuma yanzu muna fatan in dai an yi niyyar za a yi gyara wannan abun insha Allah a sake abin da kira a sake zazawa su mhm. saboda an jima lokacin da da muka yi wannan aikin ku shine to madalla zan dawo gare ku um madam farmata ku ku ne masu ba ma mata horo don saboda bunƙasar da harkokin siyasa wani irin ci gaba ne suka samu eh ci gaban da muka samu da horon da muke ba mata shine mm. yanzu kanmu ya waye kamar yanzu mata cikin abin ga mu na siyasa sai ka ga post in adjoint ko ko post in da zai zo ma mace kadai ne zaka ga mace ta doka cikin wayar da kan nan yanzu mace ko an ce ki ɗauki post in adjoint ko na mace ba mu ɗokawa don mi cicilar za mu ɗoka mu ma tunda in baka cikin post na harkon nan za a yi reunion ba za a kire ka ba in ka shiga kuma cikin post in nan na harko duk abin da za a dama tare da kai za a damawa don kanmu ya waye kuma muna magana reunion in an sa ta tunda in akwai mu a cikin post in nan titular reunion sai mu ci a sa shi lokacin da ya kamata tunda muna da matsaloli kamar na iyali hakan ga mm-hmm. a sa reunion in na lokacin da ya kamata tunda a da kamar wadda suka haɗi kamar wadda mala sun haɗi ko eh, hasha gamba macen da ta tsaya ta yi kwawa ma in dai ta yi kwawa ta yi reunion in nan wallahi in ta je gida ta samu matsala kuma mm-hmm. asara ya zama biyu kenan amma yanzu in mace tana cikin lokacin nan da ake sa lokacin reunion in za a daidaita kuma za a san akwai mace cikin harakokin yanzu horon nan da kuke bada kuna mm-hmm. ganin kaman kwalliya ya biya kudin sabulu eh kamar kun samu wa'anda kuka ba ma horo sun shiga cikin wani matsayi na gaba haka na bada shawara ga cikin harkokin siyasa eh harkokin tafiyar da kasar Nijar gaskiya ke zan ci kwalliya ta kusa biya kudin sabulu amma dai eh amma dai da sauran rina a gaba mhm. eh tun da sai in mun kai ga election in 2021 eh, muka ga lalle mata nan da muka waye ma kai lalle lalle an samu mace daya biyu uku hudu dan mi ba mace goma sha biyar ba kowane parti mm. mu ga mace ta shiga cikin fosu babba mhm. wanda muka bukata zan mu ci kwalliya ta biya kuɗin sabulu mhm. amma muna bisan hanyar daidai to insha Allah zan dawo gare ku mhm, To, madam uh, Benu zan dawo gare ku. Shin, Samun yawan adadin mata ga wajen ɗaukan shawara kan ci gaban ƙasa zai ba da damar magance matsalar jinsi a Nijar. Kwarai da gaske ko. Tunda menene shawarar yanzu ba gama muna da mata da fite ba, mhm. da mace guda ce, yau muna da mace ashirin da biyar, muna da mata konsayyar. Wa'annan ma ai duka shawara a wurinsu a gungunsu ana ɗoka tare da su mm. tunda yau mary ba ta iya ta yi reniyon matan da suke kwansayyar ba a kira su ba ko mm-hmm. kuma nan ma haka nan ne assembly da abin da ake yi da wannan ki na ce muku wata matsala daga mu matan take yanzu kun yi farmasiyan ku tsaya ku ga farmasiyan kin nan ku kun sa musu abu cikin kai nan cikin kansu zai tsaya Hajiya wace hanya ce ya kamata a ɗauka don shigar siyasar mata ya bunƙasa ta hanyar cancan A gyara abu, abu a yi shi wanda ya kamata a yi shi, a yi shi inda ya kamata a yi shi sakamako. To madalla sun dawo gare ku, madam ah, Maryama. Mun lura cewa wani bi maza na mm, musanta ra'ayin shigar mata suna ganin cewa karuwar mata cikin siyasa ko kuma in ce cikin ɗokan shawara yana rage adadin maza. E shin za a iya inganta ra'ayin mata ba tare da tallafin maza ba? Sosai ma za a iya inganta. Inda duk mata suka samu wayan kai da ya kai ga inda ba mata kurari suke da wayan kai ba. Matan ya zama na dewa aka waye ma kai. Duk kowace kanta ya waye. suka samu suka haɗa kai inda duk suka haɗa kai ina jin maza tsoro za su shi da ni na tabbatar ne mace in ta ɗaga murya ko a cikin ɗaki ne sai ki ga namiji ya yi sanyi mhm. mata in muna son mu ci gaba dole mu ɗaga murya lokacin nan za ki ga wurin da ya kamace mu dole a ba mu shi don na yi imani da cewa eh mace mace ce namiji namiji ne amma aikin da mace ke iya yi in an ba ma mata a cikin harkar wannan da kika ce na mashawarta yau in kika ɗoka garin da mace take rike da shi wallahi ci gaban shi ya da garin da namiji ke rike da shi saboda ba komi ba ita za ta aje hankalinta ne ta tsaya tsab ta nemi abin da zai hudda ta kumiya shi ko babu ruwan shi Ɗan kuɗin da ya zo yau ya fita da wannan budurwar gobe ya fita da waccan jibi ya armi waccan gata ya gasa dai aikin ke mutane da yawa sun gaskanta cewa don inganta mata dole ne a sanya matsalolin mata su zama matsalolin siyasa kun yarda da hakan tabbata ne matsalolin mata matsalolin siyasa ne ma wai ba sa su bane za a in an ce a sa su kaman wai daga baya suka zo kenan duk abin da ya shahi mace ya shahi ƙasa abin da ya shahi yara ya shahi ƙasa bale mu Nijar inda mata su kai maza yau zan dawo gare ku insha Allah malam uh, Asanu a 'yan lokutan nan al'amarin kota yana komawa baya al'amarin bambanci da ke ciwo mata na ƙasar Nijar da dama tuwo a ƙwarya. Ta yaya za a yi a ciwo kan wannan al'amarin da kuma mata haye sama a yi hiye eh, da yadda ake tsammani? To, alhamdulillah kamar gani nake ba kota na mata ba ne kaɗai ya koma ba siyasa ce ma ta koma ba saboda da mutane yadda suke ba da kai su siyasar yanzu ta ɗago ne salo tunda kamar yadda madam ta a akasari yanzu zaka ga mutum ya je shi ya yi bote bai san abin da ya sa ma ya shi kurin zai je shi wani ya amshi kuɗi ne je yi wani caza ku taso za a ba ku kaza ku je ku yi to kenan wannan abin duka siyasa gaba ɗaya ta koma baya yadda mutane ke zuwa da su yi ta saboda wani kishi ko kuma saboda wani suna neman su fita daga wasu matsala ko saboda yarda da suka ba jagororinsu yanzu duka abin ya yi baya saboda Allah to kuma maganan mata da yake dama ita baya take hallo yanzu sai ta dan kwanta amma ni gani nake inda an tsaya an nemi ta wannan doka da aka yi ta bisa kota gyara ta magani in aka yi da gyara ta ta meke sosai aka yi ci amfaninta gaba ɗaya da yake jikinta an yi in sosai a san wani alƙibla ne za a diba gaba domin a nemi wani abu daban mm-hmm. eh, saboda shi misali duka a cikin al'ummanmu na abin da ke kawo cikas babba babu kamar na eh, al'ada da kuma addini mutane da yawa cikin jahilcin su ji suke kaman eh, mace an haramta mutane ta fito ta yi ayyuka na jagorancin eh, abubuwa da yawa mm-hmm. akwai abubuwan da aka ce lallai inda namiji ana son mace ta yi abu nan amma mata sun taka rawa sosai ko lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sayyidina Umar a tuna da an ɗauki kasuwan Madina gaba ɗaya da mace ita ce control de prix ita ce control na kalite duk abin da za a yi ku diba ku ga duk sahaban da ke da kwai a nan wurin abin nan inda ashe eh, haramun ne ko ku baya da kyau da an haɗi ƙa'idodi ne dai ita mace hutar wata da koma wata duka da abin da duka akwai kaidodi na musulunci wanda an kiyaye su shikenan to na biyu abin da muke gani yanayin siyasa ne gaba ɗaya ya kamata a gyara a sake mutunta shi ba mace ba yanzu yanzu ko namiji aka yi tsaye ƙato riga shi aka ce wani ɗan siyasa ne wallahi kallon da ake mai ba wani <laughs> na daraja ba ne ba <laughs> fi lallai kenan kanshi a ce wani ne ake shi a ce a ɗan siyasa ne <laughs> wani bai ɗauke ka ba makareci ne wani ya ɗauke ka barawo ne wani ya ɗauke ka kurin macuci ne shi ne za ka maida akan mutane shi ne to bare mace wadda kadiba ka gani namijin maganin da ake kallon shi kenan da mata da mazan ya kamata su gamu su ƙara mutunta wannan sana'a wadda yake in babu ita ba al'umma mm-hmm. in ba siyasa ba al'umma duk duk al'ummar da bata da wanda za su yi jagoranci kuma a siyasa a san wane ya yi daidai a bar shi wane bai ba daidai a ture shi a sake wani to in ba wannan tahiya babu al'umma kuma ba ci gaba kina siyasa a ɗauka da abu ce yauni ne wanda yake ba ƙarami ba a cikin al'umma mm-hmm. kuma kamata ya sai tsarkakakku sai jarumai sai wanda suka san ciwon jama'a wanda ke neman su taimaka musu su ya kamata su shiga gaba me ya kamata a yi don a tsara tsarin zaɓe da kuma mutunta tsarin doka e, ita ta kota da zai iya e, samar da tanadi mai kyau ga mata a matsayin su na masu zaɓe da kuma 'yan takara to wannan ni kamar yadda na kwaɗi ɗazu ya kamata a mai da hankali wajen karhowa e, matsayin mata mhm. wato ta hanyar karatunsu na ɗaya mace tabbatar da cewa sun yi karatu a tallafa musu yadda za su yi su kawo matsayin da za su da kansu na biyu sana'a duk sana'a da za ta ba mutum a asiri yadda namiji yake nema ya kamata a tallafa wa mace ta nema eh, na biyu bisa eh, kamar yadda na haɗi bisa addini ya kamata mutane su ba da ƙarfi wajen warware wannan abun mhm. tunda kullin nan kulli ne wanda yake da nasaba da addini mutane suna gani kene ya kamata a dinga sa malamai da abun ga wanda suka waye suna sun sa abin da yake ciki su gaya ma mutane cewa wannan abubuwa da muke tafiya ba addini ya hana mu ba kina addini bai hana ba a ce mace ta fito ta taimaka mutane ta shiga cikin jagoranci eh, ta kuma nemi abin da zai hudda daga cikin matsala ya hudda iyalinta wannan shine wani irin taimako ne kuke ganin kafofin watsa labarai za su iya kawo wa eh, yakin mata da suke yi don samun shigar mata cikin siyasa a nijar to eh, su eh, abin kafofin watsa labarai suna yin ayyuka lalle wanda yana yada abubuwa da yawa mai amfani cikin jama'a Eh, amma wani lokaci sai sun dinga taka zanzan saboda wani abin da suke yadawa kaman suna karfafa inda abin da yake kan maza ne kuma su ko maza abin da yake gyara su ne suke tahiyar da shi saboda Allah to wani lokacin za ka ga in an za a yi magana matan ma mazan su ne gaba su za su tsara abin da za a ce su za su tsara abin da za a yi da komi da komi maimakon mace bukatunta ita ta kowa sanin abin da ta yi bukata saboda ta ci gaba ita ta san kowa sanin abin da ɗan ta yi bukata saboda ya ci gaba menene matsalar shi kenan ba a sa su sosai su zo su su yi bayanin rayuwarsu mm-hmm. sai dai wani namiji ya zo ya bayani shi zai nemi kare su shine zai musu jagoranci kenan wannan bayayi kenan kafofin watsa labaru su dinga kusantar mata kuma kamar yadda mm. eh, hajiya ta ce ɗazu ba wai a tsaya a nan maraya inda kan kowa fuska ya waye ba a je wajen wa'anda suke buƙatar wannan tunda daga ƙasa yunkurin zai taso to madala madam falmata duk da horon da ake ba wa mata e na akan harkar zaɓe da su siyasa haka suna fuskantar wasu matsaloli da dama wanda yana iya mai da al'amarin siyasar su ma baya me ya kamata a yi don a samu wakilanci mai ƙarfi tare da mata wanda tuni kuma suna cikin harkar siyasa eto eh ƙalubalen siyasan mace daman dai zan kilga matsaloli ɗaya biyu uku har hudu ma mhm. shine na harin iyali da addini kamar wadda suka faɗi na biyu kuma akwai talauci menene ka talaucin nan shine matsala na uku rishin ilimi da rishin sivin mace a boko e, na hudu kuma shine yardan mu mu da kanmu mata ba mu yarda da kanmu ba da muna iyawa sai mu ce ba mu iyawa ko an wakilce mu ko an ci a ba mu amana sai ka ji mace ta ce eske yana iyawa don ka bai kamata ba madam maryama Menene ra'ayin da za su sa a samu shigar mata cikin siyasa a ƙasar Nijar mafi mai kyau? Ya kamata yanzu in za a waye kai ya zamana mazan da mata ake waye ma. Tun mun kai ga inda mata sun gane abu da yawa, amma mazan sun ki yarda. Su kuma ya kamata a waye musu kai na su gane da cewa wallahi in kana da ƙadawanka ita ma tana da dala ta biyu in aka hada sun tashi dala bakwai in kashe dala hudun sai ku ajiye dala uku sai in koma bangaren hajiya madam ben mine eh, menene ra'ayin da za su sa a samu shigar mata cikin siyasa a Nijar mafi mai kyau? Shigar mata da yanzu da muka yi dai wanga ɗan kowa ya sa ya tuhumiyon shi mun san ana bisa hanya. Mhm. Kuma wai ba wani abu bane da aka bari matan dama suna cikin siyasa. Sani ne ba a yi ba suna cikin siyasa. Da yawa akwai su da yawa mm-hmm. akwai su ni na san fartin da a wannan election din ya samu miliyo da wani abu na ba muryar mata kaɗai ba na election ko mm-hmm. na zaɓe amma a cikin abu a filfita a hudda mata daban ne mata sun kai dubu ɗari shida cikin miliyon kinan mm-hmm. ni na tabbata kenan mata suna ciki amma kakan da ake yi da su ne ba a hal yanzu kamar ana ci da hakinsu ce sai ruwa ya tsaya To la Um, zan dawo bangaren ku Malam Asanu. Menene ra'ayin da za su sa a samu shigar mata cikin siyasa mai kyau? Eh, kamar da yadda muka faɗi ne in aka wuce daga ƙara musu ƙarhi na ilimi da kuma sana'a mu muna shirye gaskiya yadda za a yi a gyara ta da wannan doka ta bisa abin ga kota mhm. tunda har mun yi elaboran ma yadda za mu tahiyar da abin mhm. na farko mun ce wa abu ka yi shi babu jama'a gaba daya mhm. lalle wannan alternative ta kama aka yi wannan etude amma mun so sai a yi elargir kin abin a yi alliance gaba daya da duk wanda suke a wannan taimaka wajen bunƙasa abin nan zai kumshi ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu hannu da shuni da kowa a haɗa gwiwa bayan haka sai a yi kamfani mediatic ɗan kafofin watsa labaru su yaɗa kowa ya gane da abin da ake so a yi mhm. bayan haka sai a zamna bisa wannan shawara da muka bada ta sauyawar in aka je aka meka mahakumta kamar yadda ta hudi tana wasu suna jira dama yadda za a yi wanda zai ka shawarar a gyara gyan mai mm. su ba za su iya da kansu ba su tashi su ce abin ga kaza a gyara kaza to shine muke ganin wannan abu da zai yiwu eh, wannan luwa bisa kotakin za ta yunkura mota ta tashi kamar turin mota ne mm-hmm. duk da mota ta tashi da kanta kuma shikenan sai ta iya ta hiyar da wannan ginta a ganin mu imana Mm, Madam Falmata, menene ra'ayin da za su sa a samu shigar mata cikin siyasa a Nijar mafi mai kyau? Eh, to mu kaman wadda muke ba da horo, eh, horko dai mun ce siyasa daga birni mu kai ta ƙauye. Mm. Don ka a kai ta ƙauye, ƙauye a hwara daga daji mai nesa a zo komin daga komin a zo departement daga departement a zo Eh, region mm-hmm. don tun ƙasa a ce akwai mace tunda a sama bai yayuwa mm-hmm. yanzu balle in muka samu ka yi wanga haɗin kan da alternative da sauran eh, jamo'in siyasa kenan kaman zancen ya zo ɗaya daga komin in ba a samu zancen kota bai daidaitu za ya daidaito a departement ko ko a region za a kamo shi a daidaita shi. Mm-hmm. don ka muna wayar da kai ma mata bisan kundi ma na ƙasan gaba ɗaya kenan ya kamata ka san incinka ka san menene kundin yake badawa kakin ma ka ce ka shiga harkan siyasan don ka shida ne to mun gode Allah ya saka da alheri shigar siyasar mata yana da muhimmanci sosai sai an gama karfi da karfe ake samun ci gaba in allura, mafi aksari mata ke taka rawa a cikin jam'i'un siyasa ga ci gabanta a ƙarshen wannan muhawarar muna iya cewa an samu ci gaba da dama a kan abin da ya shafi shigar mata cikin siyasa a Nijar duk da cewa da saurarina a kaba domin kawo ƙarshen ƙalubalen da take takawa siyasar mata birki ministan da ke inganta mata na ɗaukan matakai da dama domin magance wa'annan al'amuran da kuma wasu ƙungiyoyi da ke kare hakkin mata don samun ci gaban shigar siyasar mata mai kyau a ƙasar Nijar. ƙarshen muhawarar samu kenan mun kasance tare da madam ben wahab aishatu mai ƙoƙari akan incin mata 'yar jam'iyyar cds rahama da madam sulai maryama gambo mamba ce ta jam'iyyar lumana afirka da kuma malam asanu mamman sani tsohon shugaban alternative zandar da kuma shugaban gungun da ke aiki a kan karamcin dokar kota da kuma madam falmata usman e, ɗaya daga cikin masu horar da mata a kan harkokin siyasa ta psd basira a kofe mepa ƙarƙashin eh, ƙungiyar fad baƙi muna muku godiya ta musamman da amsa kira da kuka muna da kuma ƙoƙarin da kuke kawo a studio kalangu ni mai gabatarwa rakiya a remi a kan na'ura sai ne isaka godiya ta musamman a gare ku kuma masu sauraren studio kalangu da suke zo muku bisa kan sassa daban-daban